mai zuwa tare da babban malamin mu Sheikh Malam Muhammad Nasiru tsaya kuma yadda aka saba akwai lambar waya da za mu buɗe idan mu nisa cikin shirin insha Allah domin ba ku damar ku kira ku yi tambaya kai tsaye Ta sai dai bisa al'ada dama akwai tambayar da kuke turowa ta sako wadda za mu fara da kanta ne amma dukkaninsu kafin hakan za mu sada ku da shi malam domin gabatar da mukaddama kafin mu dawo kan tambayoyin naku da fatan za a kasance tare da mu hakar makalla بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ min amrin أمرنا in yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya sake ara mana rayuwa da lafiya da kuma lokaci kuma ya bamu dama mu kasance domin ci gaba da tattauna matsalolin da suka shafi rayuwarmu ta duniya da kuma yanifin ta addini muna cikin watan al-muharram shine watan ɗaya a lissafin shekarar musulunci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul tauba ke cewa inna iddata shuhuri inda Allah ifna ashara shaharin fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل المشركين كافة كما na كافة واعلموا أن الله مع المتقين Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya yake cewa lissafin watanni a wajen Allah su ne watanni goma sha biyu wanda haka yake tabbace a cikin hukuncin Allah haka yake alawal mahfuz kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan shine addini tabbatacce sai ce kada ku zalunci kawunan ku a cikinsu malaman tafsiri sun yi saɓani wannan lamiri yana komawa ne zuwa ga su wannan watanni goma sha biyu ga baki ɗayansu na shekara ko koko yana komawa zuwa ga hudu wanda na ce min ha arba'atul hurum daga cikin watannin shekara goma sha biyu akwai hudu masu alfarma wasu malamai <clears throat> suka ce ana nufin dukkan watannin shekara ma'ana duk wannan tsawon watanni goma sha biyu to ka yi ƙoƙari kada ka zalunci kanka ta hanyar aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ko dai laifin da zai zama tsakaninka da mahaliccinka ko laifin da zai zamo tsakaninka da halittun Allah kenan in mun ɗauki wannan ma'ana ana nufin iya rayuwarka duk abin da ya amsa sunan zalunci ka yi ƙoƙari ka ga cewa ainihin ka kauce masa kuma wannan wajibi ne sai dai abin da zai kasance na kuskure na yan adantaka wasu malamai <clears throat> suka ce a'a wa'annan hudun su aka keɓance manzo alaihi salatu wasalam ya ambace su a hadisin abubakar <clears throat> yake cewa <clears throat> wato akwai watanni wanda suke masu alfarma ko kuma yake cewa lokaci ya canza ya juya ya koma daidai yadda yake tun yadda Allah ya halicci samai da kasai wasu malamai suka ce ana ishara zuwa ga abin da ƙurayshawa suka yi na canza lissafin watanni saboda abin da suke na jinkirta alfarmar wani wata zuwa ga wani wata sun sani wa'annan watanni guda hudu tun a jahiliya an haramta yaƙi ko duk wani abu na tashin hankali a ciki to idan suna so su zalunci wa'insu misali yanzu idan ana cikin almuharram sai su ce to sun ɗauki alfarman almuharram sun jefa ta a watan safar saboda haka sai su je su zalunce zaluncen su saboda haka kenan su lissafi yanzu a wurin su almuharram ya koma watan safar to nan za su mu lissafi to Allah subhanahu wata'ala ya kaddara wannan shekara da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya aikin haji sai ya zamo lissafi ya zamo daidai irin yadda aka sani <clears throat> wato ainihin ashe al-muharram shine wato ainihin kowane wata shine ainihin a mahallinsa to manzo alaihi salatu wassalam yake cewa akwai watanni wanda suke masu alfarma guda hudu uku a jere shine watan zulqada da zulhajji da kuma al-muharram za mu ga zulqada watan goma sha ɗaya ne zulhajji watan goma sha biyu al-muharram watan ɗaya to in ka somo daga sha ɗaya sha biyu sai ka koma ɗaya ya sun zamo a jere sai ce da kuma watan rajab watan mudar wanda yake tsakanin da saniya da kuma wato ainihin sha'ban to wannan watanni wasu malamai suka ce lamiri yana komawa zuwa gare su mana kada ku kuskura ku zalunci kawunan ku a cikin wayannan watanni masu alfarma Yadda Allah ya darata su ya fifita su ya ba su matsayi a cikin sauran watanni to kuma ku daratta su ku girmama su ku ba su matsayi ta yadda ba za ku saba ma Allah subhanahu wataala a cikin musamman abin da ya shafi zalunci nan da kake fala fi fihin anfusakum duk wani abu wanda ya amsa sunan laifi ko barin abin da aka wajabta ko kuma aikata abin da aka hana sunansa zalunci wani idan aka yi maganar zalunci yana kaddara ko ka karbi kudin wani ko hakkin wani ka danne shi ka danne zalunci duk lokacin da mutum zai dunga sabon Allah to yana zalunta kansa domin yana bujirar da kansa ne zuwa ga fushin Allah da kuma ainihin agobar Allah wal billah to wannan wata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ware shi da ainihin wani matsayi sama da sauran watanni matsayi na farko manzo alaihi salatu wassalam ya ambaci wannan wata da sunan ma dukkan watannin nan goma sha biyu watannin Allah ne Allah subhanahu wata'ala shi ya samar da su saboda haka mallakar sa ne kuma kayan sa ne to amma maiki alaihi salatu wassalam dan ya ba wannan wata wani matsayi sai ya ambace shi a matsayin ba ko a hadisi ko a qur'ani akan ware wani abu da Allah ya halitta a ba shi wata sifa ta musamman a tsakanin sauran wato ainihin dangin irinsa misali Allah ya ambaci ya ce yace naqatu ba fada lahu rasulullahi naqatu Allah wasu sawiyaha wato taguwar Allah duk wata taguwa duk wata raƙuma mallakar Allah ce Allah shi ya halicce ta amma wannan na bata wani matsayi na musamman sai aka ambace ta naqatu ba. kamar yadda mm, Ka'aba aka ambace shi Baitullah wato ainihin ɗakin Allah bal aka ambaci ma masallatai cewa ɗakuna ne na Allah subhanahu wa ta'ala don a nuna matsayinsu da su. to saboda haka ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ambaci wata na al-muharram da cewa wato shaharullah ne wata ne na Allah to dukkan abin da za a jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala min bai da sa'iri jinsihi to wannan yana nuna matsayinsa da ainihin fikonsa. matsayi na biyu an tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wace sallah ce tafi daraja a wajen Allah in an cire sallar farilla sannan wani azumi ne ya fi matsayi a wajen Allah idan an cire azumin Ramadan yanzu alaihi salatu Sallama kamar da yake a cikin hadisin cewa mafificin azumi idan an cire azumin Ramadan to shine azumi a cikin wannan wata na al-Muharram sannan mafifici ya sallah idan an cire sallar farilla to shi shine qiyamul laili sallar da ake a cikin dare manzo Alayhi salatu wassalam yi itilaki cewa azumi a cikin wannan wata shi ne mafi matsayi tare da cewa akwai kuma wanda ya zamo keɓance shi kuma wanda ya riga ya gabata shi ne azumin ashura wanda ya gabata domin yau na goma sha uku wa nufin ga wannan wata sannan akwai azumi da ya gabata shi mana tasowa na tara ga wata wanda ma'aiki da salatu wassalam ya kudurci yinsa inda Allah ya kai ransa shekara da za ta zo Allah bai gaddara ran da da salam ya kai wannan shekara da ainihin ya kudurci inda Allah ya kai shi ya azumci tara ga wata ya hada da goma ga wata ba to sai zama sunna wadda manzo da salam ya so ya Allah bai gaddara ba to ta zama sunna a wajen mu wanda alhamdulillah da dama yan uwa azumci wannan tara ga wata kuma azumci goma ga wata abin nake so na ce a wannan gaba wannan wata har yanzu yana nan domin yanzu yau muna goma sha uku ga wata in so samu ne mu yi ƙoƙari azumin mukan mu na nafila su fi sauran azumin muka da muke a wa'ansu watanni ko muka yi wasu watanni kasancewa an nuna shi ne mafificin azumi idan an cire watan ramadan duk da ma'aiki alaihi salatu wasalam yana yawaita azumi a cikin watan wato ainihin ah, sha'ban wanda shi sai ramadan amma kuma manzo alaihi salam sai ya ambata cewa azumin nafila a cikin wannan wata shi ne mafifici sama da sauran azumuka to me kokari abin da ya rage mana akalla ko da iya azumin litinin da alhamis ne litinin da alhamis na tabbatar idan aka ce tun daga watan ya tsaya mutum bai yi wato ainihin fashin azumin litinin da alhamis ba kuma ya zamo ya azumci wanda tasowa an yi ta ranar laraba ashura ta zamo alhamis to akalla ya samu azumi tara in kuma da zai daure ya cika ɗaya kaga ya samu goma to kuma manzo Allah yana cewa a sulusu wa sulusu kafir kashe ɗaya akan uku abu ne mai yawa duk lokacin da aka ce kai kashe ɗaya akan uku to kai wani abu muhimmi a rayuwa ma'ana in so samu ne ka yi ƙoƙari in ma ba ka zuci rabin watan ko kwana ashirin ba ka ga cewa ka samu kashe ɗaya a idafin a cikin uku saboda daraja wadda bayanin ta yi riga ya gabata to abin da nake so na faɗa yan uwa nan ne duk wani wuri mai alfarma ko duk wani lokaci mai alfarma malamai suna nuna cewa ana sa ran yadda ibada take da tasiri da ta goma shi da matsayi a irin wannan wurare misali makka da madina mun sani cewa sallah a harbin makka ta fifita sallah a duk wani wuri wanda hadisi ya ambaci cewa sallah ɗaya daidai take da sallah dubu ɗari a wani wuri wanda ba nan ba kamar yadda sallar farilla a masallacin aiki alayhi salatu wasalam daidai take da sallah dubu in ba a nan ba ne ba kamar yadda sallah a baitul maqdis take da daidai da sallah ɗari biyar in an cire wato wasu wurare wanda ainihin ba nan ba to malamai suna hasashen cewa duk wani wuri wanda aka keɓance da wata daraja ko kuma wani lokaci wanda aka ambata aka keɓe shi da wata daraja to ana sa ran yadda ibada take da ta tagomashi da matsayi a wannan wuri ko wannan lokaci to haka nan addu'o'i suna da tasiri suna da matsayi a wannan lokaci yan uwa mai hankali ba sai an faɗi halin da ƙasar mu take ciki ba musamman abin da ya shafi harkar nan ta tsaro wanda duk mai hankali wanda ya san ciwon kansa <clears throat> da wannan abin zai kwanta da wannan abin zai tashi yanda abubuwa na kaito abubuwa na alhini da wasu shekaru can labarin su muke ji na kasashe amma yanzu ga wani abubuwa sun zamo kata-kata sun zama ruwan dare a kasanmu ran ɗan adam ba bakin komai ke wannan kasar tamu ba abin ta takaici yanzu ina jin jiyan nan ko shekaran jiya matasa ne wanda ba su wuce shekara goma sha takwas ba kawai musu akan wanke takalmi ɗayan ya ɗauko kayan daba ma ɗayan kuma shi kenan ya mutu a yi da rayuwarsa saboda haka kashe rai ya zama kaman wani abu ma wanda ya ma zama jiki to abin da nake so in ce mai amfani da wannan lokaci mai alfarma wannan wata mai daraja wanda mai kyau da sanar faɗi darajarsa mu jajirce a wajen yi wa ƙasar mu addu'a Allah sami addu'a ne Allah mujibul mubbar ne Allah mai amsa addu'a ne Allah mai karba ma matsatse ne wanda yake cikin takura na'am mun sani cewa mu masu laifuka ne kaca-kaca mu masu zunubai ne to amma karimcin Allah ya fi ƙarfin ya ki amsa addu'an mu saboda laifukan mu domin Allah karimi ne Allah baya mu'amalantar mu da ayyukan mu mm. Allah yana mu'amalantar mu ne da rahamarsa da jin kansa da kuma ainihin karimcinsa shi yasa da Allah ce amman yujibul mutarra da ahu. wa yake amsa wa matsatsi a lokacin da ya kiraye shi ba wanda zai wannan sai Allah wa ya kashi su kuma ya yi mummunan da ainihin ake ciki malamai suka ce almutsar a nan ba ma sai musulmi ba ko da wanda baya musulunci ne ya shiga halin kakanika yi ya san ba tudun dafawa sai Allah su wata wata'ala ya roƙi Allah ta ta'ala ya fitar da shi daga wannan mummunan hali balantana kuma musulmin da dama yana da wata daraja ta musamman a wajen Allah saboda ka yan uwa mu yi kokari abin da ya rage na sauran kwanakin nan na wannan wata mai alfarma mu jajirce da addu'o'i Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da mu daga wannan mummunan hali a da za ka ga cewa idan mutum ya dawo gidansa ɗarɗarɗin mutum da tararrabinsa lokacin da yake waje ne amma in ya zo gida yana ga hankalinsa ya kwanta shi yasa larabawa suka ambaci gida a sakan ma'ana wurin natsuwa to a yanzu rayuwar da muke wallahi a gidanka ba baka da tabbas komai na iya faruwa na ba daidai ba kanka sai rayuwa ta zama haka wannan rayuwa ta gurɓata kuma ta dagule baka da tabbaci a gidanka baka da tabbaci a tafiya ka ko ka ko wajen aiki ko kasuwarka sai ka kafa ta lafiya to wani irin daɗi ne dan adam zai kuma ji saboda kai na ba mu shawara musamman lokuta wanda ainihin malamai suka ambata wanda Allah yake yawan karɓa addu'o'i daga ciki akwai addu'ar mai azumi kamar yadda muka ambaci matsayin azumi a wannan wata to duk lokacin da muka samu muka ɗauki azumi mai azumi yana da hali biyu lokacin da yake ɗauki da azumi da kuma lokacin da ya zo shan ruwa to duka wannan lokuta ne da ake sa ran Allah subhanahu wataala yana karɓa addu'o'i mu daga hannu mu maraice ma Allah mu nemi tausayawarsa da ainihin rahamarsa da kuma wato ainihin agajinsa ya fitar da mu daga cikin halin da take ciki mara daɗi ni na tabbatar da shi abubuwa da suka faru a yin tsakanin nan zai sa kowa shiga taitayinsa duka duka yanzu ma na ji cewa an yi cikakken wata ɗaya lokacin da yan ta'adda suka tare ɗaya daga cikin manya-manyan jami'an tsaron ƙasar nan wanda yake mai ritaya matsayi da ake so a kai to in ma bai cike shi ba mataki ɗaya rage masa amma a ce wannan bawan Allah ‘yan ta'adda su kama shi kuma ya zama a hannunsu ya mutu kuma ya zuwa yanzu ba wata magana ko wani motsi mai ƙarfafa gwiwa in ya zamo wanda ya kai wannan matsayin bai tsallake wannan yanayin ba ni ko kai ko mu wanda muke ƙananan alhaki farar hula menene makomar mu kaga kenan ba mu da wani abu da ya rage mana sai dai addu'a na yi imani Allah mai karɓa addu'a ne babu wani abin da ya kai matsayin wato Allah ya kasa kawar da shi ko ki kawar da shi wannan ta'addanci babu shi a da kuma ya samu kuma masu yin ta'addancin nan bayan Allah ne zukata su hannun Allah suke ɗayan biyu ko dai Allah ya saka tausayi da jin kai da zuzzurfan wato ainihin tunani da sanin ya kamata su ga abin da suke ba daidai ba ne su shawarci da kansu ya zama sun daina ko kuma Allah ya tausaya mana ya bamu nagartaccen shugabanci shugabancin da yake jin mas'uliya a kansa yake jin zai tsaya gaba ga Allah to wannan kuma su su mataki na ba sani ba sabo wanda abubuwa za su dawo kamar yadda ake bukatar su saboda haka yan uwa wannan lokuta ko dai lokacin da sulusin dare ya zo na ƙarshe wanda ma'aiki alaihi salam ya faɗa cewa Allah da kansa yake yi kuwa wa zai kiraye ni na amsa masa wa zai roƙe ni na bashi wa zai roƙi gafara ta na gafarta masa Allah da kansa yake yi kuwa to mu yi ƙoƙari mu ga cewa muna karanta mace irin wannan lokaci mu tashi mai abin da ya sauka na salloli raka biyu ne hudu ne abin da za mu iya ya zama mun cike mafi yawan lokacin da marere cewa da addu'a ya Allah ka ni'imta wannan ƙasa tamu da nagartaccen shugabanci shugabanci na gaskiya shugabanci na adalci shugabanci na sanin ya kamata shugabannin da suke jin tsoron tsayuwa gaba ga Allah gobe alkiyama mun jajirce da roƙon Allah ya ni'imta mu da irin wannan shugabanci wallahi idan zan dage na yi ka dage ka yi mu dage mu yi su dage su yi mu yi ta yi na imani Allah zai tausaya mana kuma Allah zai ji kanmu ya canza wannan tafiyar gurɓatacciya ya zuwa sahihiyar tafiya wanda kowa zai yi bacci da idanuwansa biyu saboda haka bayan kiran sallah kafin ikama shi ma lokaci ne wanda manzo alaihi salam ya ce ba a mayar da addu'a matafiyi muna yawan tafiye-tafiye tafiya ta aiki tafiya ta ziyara tafiya ta kasuwanci shi ma an ce du'a'ul musafir mustajaba addu'ar matafi ita ma ana sa ran Allah zai karba to nan ma'arin tafiyar nan mu rika yin addu'o'i Allah ka kalli wannan ƙasa tamu Allah ka yaye mana wannan hali wannan ta'addanci yadda babu shi a da to Allah kawo ƙarshen sa mu samu natsuwa Allah ka azurta mu da shugabanni masu tausayi masu adalci masu jin kai masu rahama a cikin zukata Allah ka azurta mu da nagartaccen shugabanci kada ka hararo wani mutum ko wata jam'iyya kai dai abin da kake roƙon Allah nagartaccen shugaba abin da kake roƙon Allah sahihin shugabanci Allah shi yasan nagartaccen shi yasan sahihin kuma shi ne zai karkatar da zukata zuwa ga wannan kowane ne ya zama ainihin kusan mafi yawa su zama da ya dace kuma Allah ya kawo gyara ta hannunsa saboda kamar muna roƙon Allah ya ba lafiya da zama lafiya Allah ya kubuto bayansa da suke hannun wannan yan ta'adda mazansu da matansu Allah ya yi musu baƙin ciki da damuwa da wulakanci da azabtawa da suke fuskanta Allah ya dawo da su zuwa ga a cikin aminci mu kuma Allah shiga tsakanin mu da wayannan azzalumai Allah ya kiyaye mu mu da yan uwan mu aminan mu masoyan mu makotan dukkan wato ainihin wanda muke da jibi da shi a musulunci ya Allah ka shiga tsakanin kai dukkan mayinka Allah ka shiga tsakanin su da zalumai domin ko da mutum wato ainihin baya musulunci musulunci bai da ainihin a cutar da shi a zabince shi ba to muna roƙon Allah ya shiga tsakanin mu da wayannan azzalumai Allah ya sa ka tanga karfe tsakanin mu da su Allah ya mu daga sharrin su Allah ya ni'imta wannan ƙasa tamu da nagartaccen shugabanci wanda kowa zai samu walwala da kwanciyar hankali duk abin da ya tsanani Allah kai ne maganin sa Allah ka magance mana kowace irin damuwa Amin ya hayya kayyum masu sauraro kada a manta ana tare da shirin fatawa kai tsaye a nan tashar rediyo jigawa tare da babban malamin mu a shek malam Muhammad Nasiru ya haya kamar yadda muka sanar da ku idan an jima kaɗan insha Allah za mu buɗe layi da ba ku damar yin kira kai tsaye a lambar wayar sifili tara ɗaya biyu bakwai uku bakwai sifili takwas shida tara. to sai dai kafin sannan za a iya ci gaba da turo tambayoyin a rubuce a wannan lambar waya sifili tara sifili ɗaya ɗaya bakwai sifili biyar ɗaya tara bakwai sifili tara sifili ɗaya ɗaya bakwai sifili biyar ɗaya tara bakwai kafin lokacin za mu karanto su daga cikin tambayoyin da kuka riga kuka turo inda za mu tashi akan tambayar da ta fito daga wajen malam habibu musa sabon gari da fara da cewa ina yi wa malam fatan alheri kuma a kar makalla mutum ne yana cikin cin abinci sai ya ji za a shiga sallah da haka sai ya tashi ba tare da ya kuskure bakinsa ba ya je ya shiga sallah shin akwai matsala a wannan sallah ko ko babu damuwa sallar sa sabata da wata matsala abinda malamai suke cewa kurkura baki ko ma aswaki ma kansa hmm. mutum ya sa yatsa ko ya sa aswaki ya wanke bakinsa kafin tafiya sallah mustahabbi ne Hmm. babu wani daga cikin malamai da ya ambaci wannan a matsayin wajibi a ya sani na hmm. sannan wato a hamma malamai suna cewa da mutum zai zama ya ci wani abinci wani abu ya makale masa kila a haƙori mun san cewa ita sallah wato ba a ci ba a sha a cikinta hmm. daga cin abin da yake bata sallah akwai al'akalu wa shurbu mutum yana sallah ya ci wani abu ko yana cikin sallah ya zama ainihin ya sha wani abu to da mutum kamar yadda ya faɗa ɗin nan ya tashi dan abin da yake cikin bakin sa ya kokari ya haɗe shi inda ruwa ɗan kurkure bakin sa misali ko da bai sa su waki ba hmm. to yana cikin sallan nan kila wani abu ya ɗan makale masa haƙori ya zo haɗe ya wuce da wannan abin ya wuce makogarin sa to ba shi da matsala hmm. ba za a lissafa shi a cikin wanda ya ce ko ya sha a yi a cikin sallar sa ba hmm. sallar sa tana nan sallar sa ba gabali ba ba'adi sai kuma tambayar da ta fito daga wajen malam muhammad hamza bakin kasuwa gamawa jihar bauchi yake cewa a kan kalla ina so a taimaka a yi ƙarin bayani da kuma faɗakarwa a kan bayanin da na taɓa ji wani malami yana yi a wata kafa ta social media cewa babu wani hadisi da ya taɓa yin magana a kan yawan zaka'o'in sallah da ake yi domin gudun gurɓata tunanin mutanenmu. To, mu matsalan mu duk wanda zai kama loudspeaker ko a masallaci ko a majalisi ko a wata munasaba ya yi wata magana kan addini sunansa malami mm-hmm. to wannan shi yasa shi wani bawan Allah ke cewa wani malami wato da ya sani da ya ce wani dan tasini ko ɗan gane gato mm-hmm. da wannan shine kalmar da ta dace da shi mai irin wannan furuci mun sani cewa ba wai tun yanzu ba an jarrabi duniya da wanda suke ainihin hawari wanda suke inkarin sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda suke ganin <clears throat> wato za su iya addini ko za a iya addini da ƙur'ani ba tare da sunna ba wannan wannan babban kuskure ne duk wanda ya karanta tarihin musulunci ya ba abin da zai yi ba ne kuma ni a sani na wato duk wasu ƙungiyoyi da suka gididdaba wato suka zama guntu-guntu to baka da wanda suka zamo guntu guntu da su qur'aniyun hmm. wanda suke cewa za su yake da hadisi ba su suka fi kowa zamowa wato ainihin kashi kashi hmm. yanzu sallah za ga duk ittifaqin musulmin duniya ko dan wata kungiya ko dan wata dariƙa in dai wato ainihin ba daga cikin yan kalagato ba babu wanda yake shakkun cewa da azuhur da al'asar da ishar ka hudu ce hmm. komai dariƙarsa komai ƙungiyarsa babu a cikinsu wanda ke shakka cewa magariba raka'a uku ce asuba biyu juma'a biyu ba wani gari da za ka je a ƙasan musulmi in dai ba intan da na faɗa masu addinin gato hmm. a yi azahar biyu da kai ko a ce wai a yi lasar biyu ko magariba biyu ko isha'i biyu ko abin da ya kama da haka a zuhur ɗin dai kuɗi za a yi la'asar magariba <coughs> abuwan da la'aka bai shayi magariba kuma ainihin guda uku ta wani itifaki ne na dukkan musulmi kuma abin da ya kamata shi mai tambaya ne. hadisan ma'aiki alaihi salatu da malamai sun kasa su kashi uku akwai hadisi ta gariri akwai hadisi wanda yake ƙauli sannan akwai hadisi wanda yake amali hmm. duk wannan sunansa sunna ko dai manzo alaihi salatu wasalam a yi wani abu a gabansa da sunan addini bai hana ba to wannan abin sunansa karɓaɓɓe a wajen Allah manzo Allah ba zai taɓa yi ma wani kara hmm. ya yi wani abu da sunan addini ba daidai ba kiyar da salami da baki ya shiru maza na baya wannan domin shirunsa ya nuna haka abu yake a wajen Allah hmm. ko kuma yake alaihi salatu wasalam ya yi wani aiki wanda ba hususiyarsa ba to wannan abin sunansa ainihin shari'a ko kuma ya furta shi da bakinsa ya ji a yi kaza to wannan sunansa hadisi kuma sunansa sunna ta baki sallallahu sallama dukan sahabban nan da baki ɗayansu wanda suka rayu da ma'aikin sallam da tabi'ai da suka biyo bayansu da ma'almajiran ba taɓa samun saɓani akan adadin rako'in sallah a wajen ba babu wannan za ka samu idan ka bibi hadisai za ka gamsu cewa eh akwai hadisi da suka nuna lalle adadin raka'o'in sallah misali akwai hadisi na Aisha Allah gara ba ta yadda wanda hadisi ne na Bukhari da Muslim na Aisha tana cewa an farlanta sallah raka'a biyu a halin zaman gida da kuma halin tafiya to shikenan sai aka bar wannan raka'a biyu a matsayin tafiya sai aka yi ƙari a cikin sallah ta zaman gida wani hadisi ne na bukhari da muslim na aisha ta rawaito ta ce furizatu salatu rakataini rakataini ko qirrat salatu safari wa zid fi hadari an fallanta sallah asali duk da baki daya raka'a biyu ce to saboda haka amma sai aka bata a matsayin biyu in ka cire magariba a halin tafiya amma a halin gida sai ya zama an yi ƙari akan saloli guda uku to akwai hadisin imam al-bihaqi wanda shi ma hadisin na Aisha ne ga hayi hadisi yake cewa take cewa inna awwala ma furidat rak'ataini asalin sallah raka'a biyu aka ainihin farlanta ta falamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al-madina amma yayin da ma'aiki alaihi salam ya zo madina wata ma'alla ya samu natsuwa za da raka'ataini Allah sai ya ƙara raka'a biyu a kan wancan lissafi na halin tafiya hmm. amma sai ta ce gairal magarib banda sallan magariba hmm. li'annaha witrun domin ita mara ce ma'ana ita uku ce aka ƙara ɗaya hmm. wa salatul gada kuma ba a yi ƙari akan sallar asuba ba ne li tuli qira'atiha saboda tsawon karatunta qalat sai take cewa wa kana idza safara salla ta hulƙula amma manzo alaihi salam in yi tafiya sai sallar sallasa irin ta farko ma'ana raka raka'a biyu ban mhm. da banda magariba wani hadisi ne yake yana mana ya fito mana karara mhm. cewa ashe ga yanda adadin in sallah yake abu na biyu dukkan mutumin da ya bibiyi hadisai da suke magana akan salatu sahau mhm. wato sallah da aka samu rafkanuwa in dai ba da ƙiƙi ba ne balidi to zai fahimci iga eh, adadin rakawoyin sallah misali akwai hadisin ya zuliyadini hadisi ne na bukhari da muslim wanda ne ke cewa hadisin abu huraira cewa manzo alaihi salatu wassalam akwai lokacin da ya yi raka'a biyu ihda salati ila shi ɗaya daga cikin sallolin yammaci to amma akwai hadisin da ya fayyace cewa sallar asar ce hmm. manzo alaihi salam ya yi raka'a biyu da ya raka'a biyu zo na sai kasancewar sahabbai sun tarbiyyantu sun san sallar nan ce ba taba gani manzo alayhi salam ya yi uku ballata na biyu mm. sai zule dai ne ce shin an rage sallah ne ya ma'aiki ko ko an ƙara a wata riwaya cewa ya ma'aikin Allah mantuwa kai ko kuma a'a an rage sallah ne sai manzo Allah ce ko ɗaya bai faru ba ma'ana itikadin manzo alayhi salam shi sallah raka hudu kuma ya san Allah bai rage adadin sallar asar ba mm. sai bai dai ne a'a ɗaya daga cikin biyun da ya faru ma'ana ko dai Allah ya rage adadin rako'in illa asa sun zamo biyu ko kuma ya bakin Allah wato kai ne ya zamo ainihin kamanta to sai maza Allah ya tambayi sabai ya ce a haƙƙun ma ya bulu zure da ne shi yanzu abin da shi kirbak sunan zure da kenan mm. abin da yake faɗa dai gaskiya ne suka ce gaskiya ne hadisin ya ce sai maza Allah ya tashi ya ci ko raka'a biyu ya yi tahiya ya sallame sannan sai ya yi sujudu sahwi kaga wannan hadisin karara ya zo ya nuna mana ga yadda ainihin yadda sallah akan take haka nan akwai hadisin ashabu sunan cewa ma'aiki alaihi salam akwai lokacin da ya raka a biyu bai zauna ba ba zaman tahiya alaihi salam sai ya manta Allah ya kan mantar da manzo alaihi salam irin wannan abubuwa dan a shar'anta mana mu ma in ya faru ya zamu ma'aiki alaihi sai ya miƙe bai zauna ba shi kenan sai aka yi mai tasbihi aka yi mai tasbihi manzo Allah sai bai dawo ba dole sabai kowa ya miƙe da ya ci ko raka'a biyun mai riwaya yake cewa da ya tafiya sai muka sa ran za mu je ya sallame alaihi sai bai sallame ba saboda haka sai ya tafi ya sujudu sahwi sannan sai ya sallame kun ga wannan hadisi shi na fito karara ya nuna mana wannan to ka kaddara ko duk ba wannan ma hadisan ba da suna akwai su duk wanda bibiya zai ga abin da hadisin ibn abbas da yake nuna cewa manzo Allah idan zai yi sallah a zuhur yana tsawaita raka'o'i biyun farko hmm. ta yadda raka'a farko ma mai so ya je baki zai je baki ya biya bukatar sai zai Allah ya raka'a farko hmm. sannan idan ya zo raka'o'i biyu na ƙarshe su kuma sai ya karanta sai ya tsaye wanda a iya karanta aya goma sha biyar da wani hadisin wasu malamai suka ce ashe a iya ƙara wata sura arkawai biyun ƙarshe na azhar dan da yace ayi tsaye wanda za a kan aya goma sha biyar ayi fatiha aya bakwai ce mm. kenan bayan fatiha a iya kara wata sura mai raka'a bakwai ko mai afwan mai aya bakwai mm. ko mai aya biyar ko abin da ya kama da haka mm. kai da wani hadisin ma malamai suka ce to wannan hadisin ma shi ya nuna raka'ar da ake karanta fatiha kaɗai da mai sallah zai ɗora sura ba kabari ba abi to saboda haka kenan hadisi suna nan tari wanda suka nuna adadin kawai to kamar yadda na ambata na ce ita sunna akwai wata take filiya tun da ma'aiki alaihi salam ya zo madina ya so jagoranta sallah bai taɓa yin azahar ko la'asar ko isha'i ƙasa da raka'a hudu ba hmm. bai taɓa yin magariba ƙasa da raka'a uku ba sannan bai taɓa yin asuba ƙasa da raka'a biyu ba sannan bai taɓa yi sama da haka ba wannan ya zamo me ya zamo hadisi wato ainihin fi'ili a aikace shi yasa yin na faɗa duk malaman musulunci in ka cire yan ƙara ƙasa ko yan tatsi ne to su kuma daga cikin musibar da ta same su saboda sun yi watsi da hadisi yanzu a ga cewa kansu bai haɗu ba mm. wasu sallah biyu kawai suke yi da mace da safiya kuma a sallolin wasu su yi raka a biyu wasu su yi hurhudu wasu ma ba ma sallah za su bi ce ai sallah shi ne addu'a kawai shi kenan yin zauna su daga hannu su yi addu'a shi kenan sun yi sallah kuma a samu saɓani akwai masu yin ruku'u akwai wanda ma ba zalle a yi ruku'u ba akwai wanda su idan sun kai goshi su juda guda ɗaya ake yi wasu su da biyu haka same su sun bambanta adadi mai yawan gaske sakamakon sun yi wazi da sunna wallahi da wahala ka samu yan kato yan tasiri wato za ka da wahala ka sami firka uku hudu ma'ana bangarori wanda suke daidaito da juna ta fuskar sallah kadai kafin a zo azumi kafin a zo zakka yanzu daga cikin shirmen su akwai wanda wai su zakka duk abinda ka sace kafin da zakka ko gida mai gishiri ka saya ainihin sai ka kirga goma ka ba da daya to ka tambaye shi a cikin ƙur'ani na wannan ya ba to daga barin gaskiya dai sai bata hmm. saboda ka wannan ku dai na bata makan ku lokaci kuna kiran su malamai ku ce wasu masu wani addini wanda ba da musulunci ba muna musu addu'a kuma Allah shirye da su amin ya hayya tayyo sai tambayar da ta fito daga wajen malama Maryam Abdullahi Ajibi take cewa a karin kalla mutum ne yake azumi zai iya saka magani na ciwon ido ko kunne domin akan ji dacinsa a makogoro duk fatawar da na karanta ta malamai sun ce babu laifi mutum ya ɗiga wani abu a idansa mm. lokacin da ya zamo yana azumi ko na farila ko na nafila mm. ko da zai ji wani makakinsa to kawai dai bai wuce ya kaki ya tofar ba mm. domin wannan ba sunansa al'akalu ba ba sunansa ashurbu ba bai zamo shi ba kuma ainihin bai zamo sha ba saboda haka babu laifi idan ba mutum ba shi da lafiya yana da matsala a kunne aka ɗiga masa magani kila ya ɗan ji wani ɗan makakinsa ko aka diga masa high drops ya ji makakin sa makogaro wannan ba zai karya masa yin sun wasu ba. Masha Allah. To ta wani kamar yadda muka sanar yanzu haka duba da yadda yin lokaci za mu ba ku damar kira domin yin tambaya. Lambar dai ita ce sifili ɗaya biyu bakwai uku bakwai sifili takwas shida tara. Da fatan za a riƙa rage sautin rediyon da ake saurara. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. mu da warhaka. barka dai da muke magana to to layin ka ya katse sai dai ka yi hakuri kila kafin lokaci ya ci muna in Allah ya sa ka dace ka sake kira sifili tara ɗaya biyu bakwai uku bakwai sifili takwas shida tara assalamu alaikum wa ake kan layi muna magana da umar da ke ibrahim karamar kuma da to mala abubakar kafin tambayar ka kaɗan rage da da kake saurara yawa muna jin ka na na na babban za na kuma ina godiya bayanan da malai mana na bayan nan ni ma wannan hadisi ce wannan mutumi na gama yake tambaya a kai lallai na ji gaskiya ne Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya jagora amin ya hayya Allah ya mai da gida Allah malam mai da gida malam gida lafiya amin mun gode malam Abubakar mun gode kwarai ba tambaya kenan sai dai fatan alkhairi assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa yake kallon kana magana da yawo mai da abubuwa to malam yawo akwai tambaya ko mana Allah ta sakamakon da gina wajen. Amin ya fi ya fi. Allah raba ne da mutum. Amin. Allah sa. Mun gode kwarai ba ya sai wani lokacin insha Allah. Amin amin. Muna fata mutane za su dinga haɗawa da tambaya domin amfanin al'umma insha Allah. Assalamu alaikum. Barka da wannan lokaci da wa muke magana. Masha Allah suna na yawa shi ne yaran takalmi daga nan tushe. To malam yawa akwai tambaya? Eh akwai tambaya. To malam yana jin ka. Ah ina yi wa malam fatan alheri kuma ubangiji Allah ne da da lafiya. Amin ya shirya. Eh tambaya ko kuma karin hasken da nake nema malam ya yi mana gaba daya. Malam za ka ga majority yanzu musamman rage ruwan nan. Hmm. da ake dan fama da shi a wasu wuraren wallahi malam kasirin batutuwa dai da haka yake fitowa daga bakin mutane akwai kuskure matuƙa mm. ina nake son malam ya yi dan hankali mutane suka shiga ramarin ubangiji kai tsaye irin wai halayyar dan adam ne ta sa muka cikin ma irin wannan abubuwa ne da sauransu da waye da waye ne. Mm. Ni kuma ina ganin ba a shiga irin wannan hurumin da abin da Allah ya da zai faru kawai shi ne zai faru amma dai ban san mai malam zai shi da kai a kai ga ubangiji Allah ya saka da da Allah ne amin malam ya ubangiji mun gode malam ya ubangiji to dan uwa malam ya duk wani jarabawa da Allah zai yi wa dan adam malamai sun ce ba zai fita daga ɗayan biyu ba hmm. ko dai jaza'an ko kuma ibtila'ar hmm. Allah ya ambaci wato cewa yakan yi wa mutane a ƙuba saboda laifukansu mm-hmm. ba aya ɗaya ba ba aya biyu ba Allah ya ce har fasadu fil barri wal bahari bima kasabat aidin nasi yuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un mm-hmm. Allah yake cewa barna ta bayyana cikin ruwa da kan tudu saboda ainihin abinda mutane suka jangwalo wa kawunan su ma'ana musibu suna faruwa a cikin ruwa da kuma a kan tudu mun sani ruwa yana da abin da ake amfana da shi ko dai a jirgin ruwa a tafi fatauci ko abubuwan da suke ainihin cikin ruwan wanda za a yi farautar su a zuwa sayar da su ko abu mai kama da ko a ban ruwa to Allah yana iya sanya musibu a cikin ruwan ko dai a kasa samun abin da ake so ko a dinga samun hatsarurruka haka nan a kan tudu daga cikin musibu akwai fari akwai fari da ƙwari da suke cinye amfanin gona da abubuwa da suke kama da wannan da bala'o'i na cututtuka kala-kala wani abin da ke faruwa kan tudu kenan Allah yake cewa bai ma kasabat aidin nasu saboda abin da hannayen mutane suka jangwalo suka aikata liyuziqahum da zai amilu Allah yayi wannan don ya ɗanɗana wa mutane wani sashen abin da suka aikata ma'ana jan kunne ne la'allahum yarji'un domin su sadu da su koma zuwa ga Allah a wani hadisin a wata ayar Allah ke cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk wata musiba da ta faru akan ku to saboda abin da hannayenku suka tsorata ne wai abu an kafir kuma ta da cewa Allah yana yafe da yawa kila mun yi laifi dubu to amma Allah sai ya kama mu da ɗaya sauran kuma ma ba a kama mu da su ba a wata ayar walau akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba da Allah yana kama mutane da laifukan da suka yi to ko da wani dan kwaro ko wata dabba Allah ba zai bari a bayan kasa ba sai an share mu gabaki da. me wannan ayoyi suka nuna cewa a sha Allah kan jarrabi bayi da musiba sakamakon sabon Allah kuma akwai hadisi wanda ya inganta hadisin nan an ambata wato sabubbuka kala-kala da kuma irin sakamako gaba da take da munasaba da wannan hadisi yake cewa mutane ba za su rika hana zakka ba fatan sai an jarrabe su da ainihin karancin ruwan sama kila wani ya ce to ni talaka ne ban samu abin da ma zan yi zakkar ba ballantana ce na hana to ai Allah ce wata ko fitnatan la tusibanna zai zalamu minkum khassa hmm. ku ji tsoron musibar da ba za ta keɓace wanda suka yi zalunci ba lokacin da manzo alaihi salam yake faɗin narko da Allah zai wa bayi idan suna sabo da nan salama Allah ya kara mata da sai ce nuhu laku wa fina salihun a halakar da mu ya mai Allah kuma akwai mutane na kirki a cikin mu sai ya ce na'am idza kasal khamas yace idan bargurbi gurbi suka yawa haka tana faruwa hmm. akwai mutanen kirki salihai ɗaiɗaiku to amma kuma zunubin wasu sai ya jaza masu shiga wata matsala ta duniya a lahira babu laifin wanda zai shafi wani to amma a duniya laifin mai laifi in ya jangulo fushin Allah zai yi taba wanda ainihin shi ma bai aikata ba ai shi yasa ake ta kullum hukuma da kame hannayen masu barna kada su jawo abin da zai hada ma wanda ainihin wanda bai wannan laifi ba saboda ka yake dan uwa malam yawo wannan hadisi na karanta yana nuna cewa daga cikin dalilan da suke iya hana samun ruwan sama akwai kimma da zakka kai yanzu kila inda za a ce ka lissafa masu kuɗi da ka sani a yankin da za ka lissafa masu kuɗi da yawa to a cikin su nawa ne ka san suna fitar da zakka irin yadda musulunci ya tanada kuma su ba wanda Allah ya ba kila in ka san mutum ɗari da wahala ka lissafa mutum biyar wasu ma in suka fitar da zakkar a banki kawai suke barinta tana nan kuɗin riba yana shiga in wanda da yan uwa ya kawo koke zai aurar da yarsa babu abin da za a yi mata kaya a cikin wannan zakar zai dan tsakuro ya bayar in an zo neman taimakon gina makaranta ko masallaci a wannan zakar zai dan tsakuro ya bayar wannan duk ba sunanta zakka ba saboda haka sai wa'anda ya ga dama ya baiwa ni na tabbatar akwai manya-manyan masu kuɗin da kai kasan su da za su fitar da zakka ta tsakani da Allah su bayar kuma ga wanda Allah ya ce a yi shekara goma ana wannan sai ka nemi talaka wannan yankin ka rasa saboda samun nasu ya kai haka amma gum ba za ka ji sun fitar ba to kaga kenan ashe wani hadisi ya nuna akwai laifukan da idan an yi suna hana ainihin ruwan sama gaba ta biyu akwai lokacin da Allah zai jarrabi bayi da musiba ba wai wani laifi suka yi ba to amma Allah yana so kuma ya tsabtace su ya ɗaga darajar su kuma ya gwada imanin su kana bin Allah kana da'a ga Allah Allah sai ya jarrabe ka da wani abu da bai so sa maka a ga cewa za ka saki layi ka ce ni yanzu duk kirkin da nake wa Allah duk nagarta ta yanzu Allah zai jarrabe ni da kaza za ka faɗa ka kuma za ka faɗa ba shi yasa Allah bai ambaci bayi na kwarai sai ce allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan Allah nagartattu su ne wani idan wata musiba ta faru gare su sai ada mu mallaka Allah ne ko zuwa gare shi za mu koma ma'ana duk nagartaka da zai iya jarraba ka da wani abu na bacin rai domin ainihin a gwada imaninka saboda ka dan uwa malam ya'u wanda suka faɗi cewa karancin ruwa ko fari zunubai da sabo yana ba shi ba kuskure su kai ba ayoyi sun nuna wannan kuma hadisai sun nuna wannan fatan mu Allah ba mu yi kuma gyara amin ya hayya hadayi assalamu alaikum wa alaikum salam wa yake magana ana kara magana da kama alhaji rabi akwai tambaya ko akwai tambaya to mala yana jin ka yawa mala ina tambaya ne akan hassada hassada sun bai yi abu ba ke ka tsara wani da ke wani ya yi ma kaza kuma da mutane masu zama a cikin bishiya abinda ba na zuba cewa wani ya yi kaza wani ya yi kaza da suna son su matsayin wannan mutane hasada kenan ai Allah ka rabi <laughs> wannan ba shine hasada ba eh, eh. wannan na farko dai zai zama kazafi hmm. ma'ana a jingina wa mutum abin da bai ba a liƙa masa sunansa kazafi sunansa yarfe hmm. kuma sannan sunansa cin naman mutane hmm. a dinga faɗan abubuwan da in nan ba za a faɗa ba hasada shine burin gushewar ni'imar Allah daga barin bawa Allah ya mutum ni'ima ko dai ta ilimi ni'ima ta kuɗi ni'ima ta karɓuwa a wajen mutane ni'ima ta kaza mm-hmm. to sai wani abin ya tsone masa ido dinga jin haushi malamai suka ce masu hasadan nan kala biyu ne akwai wanda burinsa ni'imar da Allah ya wani Allah ya kwace shi ya bashi to akwai kuma mafi muni shine a fasa kowa ya rasa shi mm-hmm. Allah ya kwace ni'imar wani ko da shi bai samu bai zama sun tashi bai mm-hmm. daya to wannan shi ne ake kira ainihin wato hasada a yi burin gushewar ni'ima da Allah ya ba kuma haramtaccen aiki ne mm. bal wasu malamai ma suka ce shine laifin farko da aka saba ma Allah domin ai hasadar annabi Adam da Iblis yayi shine yasa ainihin ya girma kai je mai sujuda mm. amma yake tsaya za a yi mai sujuda an halice shi da tabo ya halice ne da wuta kaga hasada ce masa mm. to wannan dan uwa shine ainihin hasada ba ainihin ce sai ku ce na majalisi ko wurin zama ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mai magana Suleiman Aliyu kashin madaki a jihar Bauchi ina yan wannan barka da shigowa sabuwar shekara. Insha Allah. Ina so malam ya jawo kamfanin dan uwa na musulmai a yi addu'a wa kasa. Kasar nan tana neman addu'a. Allah ya da malam gida lafiya mai magana kashi neman adiyo da ke a jihar Bauchi assalamu alaikum Malam Suleiman ina jin baka kama mu da Malam Suleiman ina ga a makare ka shigo hmm, wannan ma shine mukaddimar da muka yi muka faɗi cewa muna cikin wata mai alfarma mai daraja za hmm. jajirce da addu'o'i Allah ya yi mana halin da muke cikin mara daɗi kuma ya ni'imta mu da nagartaccen shugabanci wani shine abin da muka yi dogon magana a gaskiya assalamu alaikum Awa alaikum salam wa yake magana ina magana da Jafar Ahmad makaman bura to malam Jafar muna jin ka yawa to kamar da abubuwan da yake wakana kamar na baya wacce da magana hmm. yake cewa yake cewa muna iga kamar ana iga kamar yanayin Allah na'am to shi kamar mana ya riga zama bayani da jirin da sake bayani akwai halayen mu da muke kawowa shi hmm. kuma zai iya darasa mu da wannan halayen da mun gyara halayen ya yi ga hanyar yawa kamar akwai kuma wanda shi kuma already Allah ne ya kaddara maka abin da sami ka dama hmm. yawa to amma malamai ne da ku ta hakuri wa'azi ne da ku ta fama <laughs> na'am mutane mutane wallahi mun zama iri wani iri daban ne Allah ya iya mana Allah ya fahimtar da zuciya ya mana yawa aka hmm. haka ba an ka faɗa mutum Allah ba shi ba zai damu da Allah ba Allah da ya sa wani abu a zuciyarsa Allah ya fahimtar da Allah mai kira malam da lafiya mun gode malam ya yawa mun gode kare kusan ce lokaci ma ya fara halalan mu kila bai za mu ɗauki kira ko da guda ɗaya ne assalamu alaikum alaikum salam wa yake kan layi Allah ya yi da barka da aiki barka dai da muke magana Haruna wata magina kira Haruna Tara ɗan wata magina kira, ɗan wata magina to dan autan magida bismillah a gurguje ya mara Allah saka masa alheri kusan ne abin da sai muka yi sosai wallahi gaskiya ne Allah mai da riga lafiya na autan magida ke na kuma kuma gura to mun gode dan autan magida mun dauka zaka yi tambaya da yake lokaci ya zo mana za mu dauki wayan ta karshe insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa yake magana Alhaji Yakubu daga Iran. mun ji jihar Bauchi a gurguje mai tambayar ka abin mun gode ya na ga aka rabu kalla gaskiya lokaci ya riga da ya mana da biyo ne shirin insha Allah ba sauraro duka duka a daidai wannan gaba ma kawo ƙarshe wannan shiri na fatawa kai tsaye shirin da ofishin gwamnan jihar Jigawa malam Umar da Bade yake ɗaukar nauyin zuwa tare da babban malamin mu Sheikh Malam Muhammad Nasiru Yahaya. Kuma yadda aka saba akwai lambar waya da za a ci gaba da turo tambayoyi a kowane lokaci sifili tara sifili ɗaya ɗaya bakwai sifili biyar ɗaya tara bakwai sifili bakwai sifili ɗaya ɗaya bakwai sifili biyar ɗaya tara bakwai. Insha Allah za a iya ci gaba da turo tambayoyin kowane lokaci ba sai dai dai wannan lokaci da muke gabatar da shirin ba kafin wannan lokaci a madadin waɗanda suka tallafa wajen zuwa shirin da kuma jagoran shirin manajan darakta nan hukumar gidajen rediyon jihar jigawa malam ba da mabaɓura sai ibrahim sani gidan kwari da ya sada mu da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu